waɗannan 'yan bindiga dai sun gaya wa 'yan sanda masu bincike cewar su kwamandojin 'yan bindiga ɓangaren marigayi buharin daji ne da ke tafka aika-aika a jihar ta zamfara zaratan 'yan sandan da ke karkashin jagorancin dcp abba kyari sun cafke babban mai samar da makamai ga 'yan bindigar wato lawal abubakar wanda ya ce akalla zai iya tuna ya samar wa 'yan ta'addan bindigogi kilar ak-47 sama da guda 100 ya ce tun a baya dai marigayi buharin daji ne ya neme shi da ya samu musu makamai inda a karan farko ya bashi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas inda bayan ya kawo kuma bayan kwanaki biyar marigayi buharin dajin ya kara aiko masa da wani ƙarin kudin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas inda ya je garin barikin ladi a jihar filato ya ƙara siyo wasu makaman guda biyar bala ibrahim shine kakakin babban sufetan 'yan sandan najeriya wannan kame da suka yi na daga cikin irin kama-kaman da suke yi muhimmai kasan jihar zamfara ta daɗe tana fuskantar matsalar waɗannan mutane an daɗe ana fama da su kuma yanzu da allah ya sa aka fara kama waɗanda yake iyayen gijin a masu ɗaukar nauyin irin wannan abu bayani zai sa su nuna su waye da waye da waye suke sa su yi abin. Waɗannan kwamandoji na 'yan bindiga dai sun kuma yi bayanin cewar sun taka rawa sosai wurin kokona garuruwa da ƙauyuka a jihar ta Zamfara da kuma satar shanu da mara kuma. Masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na nuna gamsuwa bisa yadda 'yan sandan ke amfani da fasahar zamani wurin gudanar da ayyukansu. muhimmin abu dai shine a yaba ma yadda wannan bangare ko sashe na 'yan sanda ke gudanar da ayyukanta wato yadda take kokarin tattara bayanai da kuma bankin ma tattara bayanai take tsara shi ainihin gudanar da ayyukan aikinta a cikin sirri da kuma haɗin kai daga kanin ma'aikatanta har ta cimma irin wannan burin. Tuni dai zamfarawa suka fara nuna jin daɗin su bisa yadda aka yi nasarar tafke waɗannan kwamandoji na 'yan bindiga daɗi kamar yadda Ibrahim Janyau da ke zaman shugaban wata kungiyar da ke samar da zaman lafiya a jihar Zamfara ke shaida min. Wannan abun ci gaba ne kuma abun jin daɗi ne ga duk wani mutum da ya fito yankin jihar Zamfara. Ba ma Zamfara ba kaɗai. Yankin Zamfara, Kaduna, Katsina, Sokoto saboda wannan yankin ya zama yanki wanda duk wanda yake wurin yana kan yana cin fargaba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.